Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da da kuma kiloha dubu a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma danol FM. sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro ya ga dama ana iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin wannan shiri yau talata sha biyar ga watan Maris ɗin shekara ta dubu biyu da goma sha 2016. na tare da Grace Alheri Abdu ga kanin labarai. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ba da umarnin janye dakarun kasar daga Siriya yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta wani sabon zaman tattaunawar wanzar da zaman lafiya kan Siriya a Geneva. wadansu amurkawa falasɗinawa sun wayi gari jiya da labari daga wakilan murya amurka cewa an kama ɗansa a iraki ya shiga ƙungiyar isis kana yau ake fara zaben gwani ya samu na tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa sai dai ana gani 'yan takarar ba su mai da hankali kan amurkawa na asali da ake kira native american kamar yadda suke neman goyon bayan sauran rukunin amurkawa tsirarru bakaken fata spaniyawa da kuma 'yan asalin kasar asiya to kanin labarin kenan bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar talata aliyu mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ya yi furici akan rikicin da ya biyo bayan ziyarar ta'aziyar da wanda ya gada tsohon gwamna sanata kwankwaso ya kai masa za ku kuma ji labarin wani saurayi wanda ciwon shan inna ta nan kasa amma kuma ya zama zakaran gwajin dafi domin cikin keken guragu yake buga kwallon tennis. jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran shugaban kasar rasha vladimir putin ya ba da umarnin janye dakarun kasar daga syria yayin da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta wani sabon zaman tattaunawa a geneva kan kasar syria tashar watsa labarai ta rasha ta ambaci ta bakin shugaba putin jiya litinin yana gaya wa ministan tsaron kasar sergei shoggu da ministan harkokin kasashen ƙetare sergei lavrov cewa an cika burin na wayar da aka ɗora wa ma'aikatar tsaro a syria Putin ya shaida wa ministocin cewa saboda haka nake ba da umarni daga gobe a fara janye dakarunmu daga Siriya da ke jamhuriyar Larabawa. Shafin sadarwar intanet na Kremlin ya ambaci ta bakin Putin yana shaida wa shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ta wayar tarho cewa zai janye muhimman rukunin mayakan saman Rasha da ke aiki a Siriya. A Damascus, ofishin shugaban ƙasar Siriya ya ce Assad ya yi na'am da wannan yunkurin. sai dai ya kara da cewa rasha ta yi alkawalin mayakan samanta ba za su janye daga siriya baki daya ba fadar white house ta bayyana cewa shugaban amurka barack obama ya kira putin jiya litinin domin tattauna batun janyewar da kuma yadda za a ci gaba da tattaunawa da siriya game da harkokin siyasar kasar wakilin murya amurka da mai daukar hoton bidiyo sun tashi iyayen mohamed quest jiya litinin da safe a gidansu da ke alexandria jihar virginia suka shaida masu wani abin da ba su taɓa tsammani za su ji ba cewa ɗansu ya shiga ƙungiyar isis kuma ya yi saranda ga dakarun kurɗawa a iraki mun yi tsammani yana kyana da kwanan baya in ji wata mace da ta gabatar da kanta a matsayin mahaifiyar quest mun kuma sani yana tafiya zuwa turkiya sai dai iyayen sun jima ba su yi magana da ɗan nasu ba ba su kuma san ya tafi iraki ko kuma yana da wata alaƙa da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi ba Iyayen sun ce su asalinsu Falasɗinawa ne, mahaifin ya ce ya zo Amurka a shekarar 1988 da aka nuna musu hoton Quest da yake tsare a hannun Kurdawa. Iyalin suka ce ba su da tabbacin shine Mutumin da ke cikin hoton ba ɗan uwana ba ne, in ji tamir Quest, wani ɗalibin jami'a kanan Muhammad Quest. akwai kamanni sai dai ba zan iya tabbatar da cewa shi ba ne sabili da hoton bai fita ba sosai in ji mahaifiyarsa daga baya a wata hira da murya amurka jiya da rana mahaifin jamal kwes ya ce ya yi kokarin neman karin bayani daga hukumomin amurka wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce muna sane da rahotannin cewa akwai wani ba'amurke da ke yi wa kungiyar isis yaƙi da dakarun kurdawa suka kama a arewacin iraki muna kuma tuntuɓar hukumomin gwamnatin iraki da na kurdawa domin tantance sahihancin wannan rahoto jiya litinin Turkiyya ta ɗora wa waɗansu mutane biyu namiji da mace alhakin ƙazamin harin kuna baƙin waken da aka kai a mota a birnin ankara da ya sanadin mutuwar mutane 35 kimanin 120 kuma suka ji raunuka bayan ziyartar waɗanda suke jinya a asibitin ankara prime minister turkiya ahmed davutoglu ya ce wani wato akwai kwakwarar hujjar cewa ƙungiyar 'yan ta'adda mai ra'ayin aware yana ambaton haramtaccen jam'iyyar cross wato codestan workers da ake kira pkk ke da alhakin wannan hari ya ce duk lokacin da kungiyar ta fuskanci matsin lamba da takura sai ta kai irin waɗannan hare-hare kan farin kaya domin jefa al'umma cikin rudani dovitoglu ya ce jami'ai sun kama mutane goma sha ɗaya da ake kyautata zaton suna da hannu a harin bom ɗin sai dai bai ambaci sunan macen da aka ce tana ɗaya daga cikin maharan biyu ba ya ce an haife ta a shekarar 1992 kuma ta yi zama a birnin kas da ke gabashin Turkiya ta kuma shiga kungiyar PKK a shekara ta 2013 kawo yanzu dai ba a bayyana maharin namiji ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sojoji sun yi ta sintiri a gaɓar teku da aka ƙauracewa daga garin mm, da ke garin shakatawa na ƙasa ivory coast jiya litinin kwana ɗaya bayan da 'yan bindiga suka ƙaddamar da hari suka kashe mutane goma sha takwas ministan harkokin cikin gida hamed bakayoko ya ce waɗanda suka mutu sun haɗa da farin kaya goma sha biyar da kuma sojoji uku ya kuma ce an kashe dukkan 'yan bindigan uku rahotannin farko dai sun nuna cewa 'yan bindigan su shida ne Bakayoko ya yaba wa jami'an tsaro domin ɗaukar matakin gaggawa na kawo ƙarshen harin ya kuma ce har yanzu suna kan bincike domin gano ko akwai waɗansu 'yan ta'addan da suka arce. Ƙungiyar mayakan al qaeda a Maghrib da ke da alaƙa da ƙungiyar al qaeda ta Arewacin Afirka ta ɗauki alhakin harin da aka kai a garin a wani otel da ke birnin. Wannan ne kuma karo na uku cikin watanni hudu da mayakan suka kai hare-hare a otel-otel da ke kasashen yammacin Afirka. bayan kazaman hare-haren da suka kai a burkina faso babban birnin kasar mali shugaban ƙasar ivory coast alasan watara ya wato ya ayyana makoki na kwanaki uku a wani jawabi mai sosa rai kuma da ya gabata a kasar jiya lahadi labaran duniya aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rikicin da ya biyo bayan taziyar da tsohon gwamnan jihar kano sanata rabiu musa kwankwaso ya yi wa gwamnan jihar kano ɗin abdullahi umar ganduje bisa rasuwar mahaifiyarsa a makon jiya ya ƙara munana dangantaka tsakanin shugabannin biyu da kuma magoya bayansu a jihar kano a karan farko dai gwamnan na jihar kano ya furta wasu kalamai dangane da wannan batu wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari na dauke da rahoto a litinin din makon jiya ne dai tsohon gwamnan na kano kuma sanata a yanzu rabi musa kwankwaso ya je kano domin ziyarar ta'aziyar amma daga bisani ta rikide ta koma tamkar gangamin siyasa inda magoya baya dauke da makamai iri-iri suka rinka kalamai marasa daɗin ji ga gwamna mai ci baya ga furta kalaman musanya buhari da kwankwaso a shekara ta 2019 lamarin da ya sanya shugabancin jam'iyyar apc na kano bayyana damuwa ainin tare da ma kafa kwamitin bincike domin ɗaukar matakin ladabtarwa a kan sanata kwankwaso kamar yadda shugaban jam'iyyar na kano umar haruna doguwa ya shaida wa manema labarai to amma daga bisani shugaban ya lashe amansa yana mai cewa tursasa shi aka yi sai dai kwamitin zartarwa na jam'iyyar a kano ya mayar da martani game da wannan lashe amai yana mai cewa aikin kwamitin bincike da ladabtarwa a kan sanata rabiu musa kwankwaso yana nan daram yayin da waɗannan al'amura ke faruwa a cikin jam'iyyar apc ta kano gwamna abdullahi umar ganduje ya ci gaba da sanya takunkumi a bakinsa har zuwa maricen jiya litinin inda a wurin rangadin duba aikin hanya a cikin birnin kano yake cewa aikin amma da tinus adamu dangwani babban wazirin sanata rabiu musa kwankwaso ya ce ba sa jin tsoron duk wani nau'in kwamitin bincike domin ɗaukar matakin ladabtarwa a kan sanata kwankwaso mu ai ba ma tsoron a bincika mu son muke ma a binciken na ɗauka jam'iyya za ta kafa kwamiti ya bincika kafin ma ta zo ta taron manema labarai ta ce ga wane ya zo ya yi kaza ya kaza ai ɗaya daga ciki shine cewa an ɗebi 'yan daba ai laifi ne ka ɗabi 'yan daba ka je ka abin nan an ce kuma an zo ana kamfen na shugaban ƙasa rabi musa kwankwasa ya zo yana yana yana kamfen na takararsa na biyu da sha tara kaga wannan ba adalci kenan yanzu kun yarda cewa akwai daga cikin magoya baya da suka yi waɗancan lafuza kenan a ah, ni ban san su ba ban ji ba kuma amma ba mamaki ka samu amma ban sani ba tunda ni ban ji ba ban ji kuma ga wani ya zo ya ce min ga wani ya faɗa ba amma su da suka abin nan ya kamata a ce sun kawo hujja ga wanda ya faɗa in ma ya faɗa ai ba laifi bane ba laifi ba ne don wani ya faɗa shi awa ce ake kamar kai ne yanzu zan ce ai kai za ka yi gwamnan kano 2019 Dr. Yunus Adam Dangwani kenan shugaban ma'aikatan gidan gwamnati zamanin Rabi'u Musa Kwankwaso yana gwamnan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Mun gode Mahmud kada kuma mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Filin tsaka mai wuya na nan tafe, to amma a halin yanzu za mu ba ku labarin wani ɗan shekara 26 da haihuwa mai suna George Wineham gwarzon kwallon tennis ɗan ƙasar Saliyo wanda yake fatar zuwa ƙasar Brazil domin yin gasa a wasan Olympics ɗin nan kasassu. Tuni Mr. Wineham ya ci lambobin yabon ƙasa da ƙasa da dama duk da cewa tun yana yaro ciwon shan inna ya nan kasashe. shi. Wakiliyar muryar Amurka Nina Devines ita ta aiko mana da wannan rahoto daga Freetown babban birnin ƙasar Saliyo. Shi dai George Wineham ya zama zakaran gwajin dafi domin a gare shi nan kasa ba kasawa ba ne. Shekaru goma sha hudu kenan yake wannan wasa na tennis kuma yana ɗaya daga cikin ƙwararrun wannan wasa a tsakanin nan kasassu a nahiyar afirka and uh, whenever i'm playing table tennis it always makes me happy it always makes me forget about my disability. Yace a duk lokacin da yake wasan tennis yana jin daɗi har ma ya mance yana da wata nan kasa ya kasancewar ya kamu da ciwon shan ina shi ya ƙara zagi dantse wajen yin wani abu da rayuwarsa yace ce nan kasassu mutane ne da ba su samun taimako sosai a ƙasar saliyo Of course, yes. I, I feel good because for the past something like 13 years, I was alone. The only disabled in the country I was playing table tennis. Ya ce shi kam alhamdulillahi domin cikin shekaru goma sha hudu da suka shige shi kaɗai ne kasashe mutum da ke wasan tennis. To amma yanzu akwai wasu nakasassu hudu ko biyar da su ma suke samun horo iya buga kwallon na tennis. Ya ce hakan yana ƙara ƙarfafa masa gwiwa kuma abin alfahari ne a gare shi. Mai horar da George Wineham mai suna Ibrahim Kamara ya yarda da wannan furucin. Ibrahim Kamara yana cikin kungiyar masu wasan ƙwallon tennis ta ƙasar Saliyo. Ya ce suna nazarin hanyoyin da za su shawo kan ƙarin matasa su rika wasan tennis ciki har da nan kasassu. Ya ce George Wineham na iya zama zakaran gwajin dafi ga sauran mutane. So George has a natural talent and is unique on his speed and control. which is very difficult for is, somebody ya ce Allah ya wa George wata baiwa wajen wannan wasa gashi yana da sauri da kuma ƙwazo ko kuma hazaƙa wanda abu ne mai wuya ga wanda yake amfani da keken guragu duk da haka George Wanham yana fuskantar wasu ƙalubala kamar na ƙarancin na gwamna masu gida rana da kuma samun horo yadda ya kamata taimako ƙalilan yake samu daga kwamitocin wasanni ko kuma hukumomi. a saboda haka yana buƙatar ƙarin agaji. Presently, I'm straining. I don't have that facility. Uh, George ya ce yanzu haka yana cikin wani hali domin baya samun taimakon da ya kamata. Ya ce yanzu yana shirye-shiryen zuwa Brazil domin shiga gasar da za a yi, kuma ya kamata a ce a yanzu haka yana sansanin zuwa, domin wasu 'yan wasa daga wasu ƙasashen tuni har sun fara samun horo a sansanonin horaswa to amma shi har yanzu yana saliyo yana buƙatar tafiya ya je ya samu ƙarin horo ta amma kuma babu wata ƙungiya ko kuma wani wani da zai ɗauki ɗawainiyarsa. Mai shi horo mista Kamaru ya ce suna buƙatar ƙarin dala dubu biyar domin cimma wannan buri. To amma a halin yanzu George ya ce zai ci gaba da yin abin da yake yi tare da fatar samun damar wakiltar ƙasarsa wajen wasannin a bana. Haka kuma yana fata zai ci gaba da ƙarfafawa sauran kasassu gwiwa su san cewa nankasa ba kasawa ba ne. To yanzu dai nan misalin karfe goma sha da kusan mintoci 16 na dare ne a agogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka ga Aliyu Mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya. tsaka mai wuya. Akwai yadda ake koran ɗan jam'iyya haka kawai al'umman mu su zaɓe mu wani ƙato kawai ya je gidan rediyo ya ce ya rusa mu. Eh abin ya bani dariya wannan ya nuna kaga ni yana maganar su susuwa kaga shi yana maganar kabilar sa ko Ya mu muke so mu cire. A maganar kabila na nake ba ina maka kabila na kadai ko ka ka kori mutum a ja kusko kabila na ne muna maganar zombi mu karnukan farauta ne ba jam'iyya kuke tafiyarwa ba an yi wa jihar ka minista a karkashin jagorancin major general muhammadu buhari ka je gurin rantsar da ita ai ita khadija babanta ibrahim gaidani gaba ɗaya ita ba zombi take ba jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sadonmu da ku a wani shiri na tsaka mai wuya to bahaushe yakan ce alkawari kaya ne kamar yadda muka yi alkawari yau za mu koma mu ci gaba da sauraron muhawarar rikicin siyasar jihar yoban najeriya wacce a latinas muka tsinke ta saboda mu samu damar mai da hankali kan zaben da aka yi a jamhuriyar niger kun san rikicin na yobe ya biyo ne bayan kudurin reshen jihar na apc na kora wasu manyan kusoshin jam'iyyar su kamar goma sha ɗaya wanda kuma dukkansu 'yan yanki ɗaya ne na zambi wanda korar ta shafa a wancan lokacin sun hada da muhammadu goza wazirin portugal wanda shine shugaban jam'iyya na yanki akwai shugaban mata ta jiya hajiya ladi jibrin akwai tsohon shugaban jam'iyyar na yankin portugal din audu husaini da sakataren jam'iyya na portugal din adamu yaro da tsohon dan majalisar wakilan tarayya hassan jonga da tsohon chairman na yankin da zigau wato hassan yawale da tsohon shugaban mazaɓar fakarau a yankin nangere sule garin buzu da shugaban jam'iyyar yankin fune haruna mai kanti da sakataren wannan yanki din malam yayi ha kuma da shugaban jam'iyyar yankin karamar hukumar mulki ta fika madu koli jampol sannan da mashawarci kan harkokin shari'a na jam'iyya wato hamza jakusko na honorable hassan adamu kikau yana daga bangaren uwar jam'iyya to dai a takaice abin da ya sa duk waɗanda jam'iyyar ta yi ladabtar da su har mu muka bar pdp muka tafo jam'iyyar apc saboda za ta yi adalci saboda mu kanmu ba ma son antifati kuma antifati cin amanar jam'iyya ne zagon kasa ne ga jam'iyya gurgunta al'amuran al'amuran jam'iyya da tsare-tsaren jam'iyya saboda haka wanda yana antifati dama ba dan jam'iyya ne. sunana Muhammad bisa Saidu wanda aka fi sani na da Muhammad a jam'iyyance sai an tura national headquarter a constitution din jam'iyya su suke da hakkin dakatar da mutane ba wani katon banza ne ya ce wai ya dakatar da mutane ba domin wannan dakatarwar ya zama mutanen bangaren Mamman Ali da mutanen bangaren Usman Albishir saboda waɗanda suke rike da jam'iyya da mutanen bangaren Usman Albishir ko kokari suke su kori mutanen Mamman Ali tun ana yi a ɓoye ya tabbata zahiri don wannan kora babu wata shaida da ake da ita a haba wanda za a tabbatar wa mutane akan cewa wayannan mutanen laifi suka yi aka kore shi. to duk da cewa hidda-kwatar kasa ta apc ta aika takardar rashin yarda da koren da aka yi wa'annan jami'ai ɗin rikicin da ke tsakanin gwamnan jihar ta yobe ibrahim gaidan da 'yan siyasan wannan yankin na zombi fa da daɗin abu ne shi yasa ci gaban muhawarar da muke ji tsakanin abubakar salihu bakabe sakataren apc din na jihar yobin da kuma adamu ya potiskum ɗaya daga cikin wanda aka ce an kora din muka tambayi shi adamu ya fayyace mana asalin abin da yakan janyo rashin fahimta tsakanin shi gwamnan jihar yobe din da kuma mutanen yankin na zombi to mu dai daga dukkan hasashe abin da muke gani kamar gwamna yana nema ya lalata zondunmu da 'yan siyasanmu da sauran mu domin ciyaman na fati ya faɗa a gabana wani ya tambaye shi dan me ya sa kuka rushe executive na Fortisco na local gama yace gwamna ne ya sa shi amma kuma yanzu magana nan da nake gaya maka sun rushe kansu ne mu ba su rushe mu ba amma amma ko ana ku gani wani hujja ko wace riba gwamna zai samu idan ya jaya da Uzambi a ah, so wannan in ka samu lokaci ka tambaye shi mu dai yan APC ne gwamnatin nan mu muka kafa ta duk wanda yake cikin gwamnati na cikin alfarmar rigar mu yake waye shi kowaye a yobe yau a cikin alfarmar rigar me yake mhm. kuma apc nan mm. ɗari bisa ɗari mun yi ta amma shi ciyaman ɗin da ya wakilta wadda ake amfani da shi ake haɗa kai da shi don a ruguza al'ummar zambi shi cilare ya faɗa a gabana ya ce gwamna ne ya sa ya ce yana so ya gabayan wayansu ko yanzu gwamna ya ce mara ya koruwa na zai amma mun ce mu ba kore mu to to ina zan nake maka magana ni ne sakatare na APC local government dan jam'iyyar APC ba bakin kasuwa aka aka kafa ta ba saboda haka akwai yadda ake koran dan jam'iyya in ya laifi akwai yadda ake ake yi haka kawai al'umman mu su zaɓe mu wani kato kawai ya je gidan rediyo ya ce ya rusa mu maganan moriyar gwamnati wannan gwamna yana da iko a kai ba zai iya hana ka mukami zai iya hana ka kwangila amma maganar jam'iyya muna apc ba mu kori ba kuma mu ne shugabanni zaɓaɓɓu halattattu wanda jama'a mu suka zaɓe mu. To da kyau. Akan wannan za mu jajirce kuma za mu bi kadin mu. To to ina zuwa Alhaji adama eh, Alhaji Abubakar kamar abin ya baka dariya ne ni? Eh abin ya bani dariya wannan ya nuna ka gani yana maganar su susuwa kaga shi yana maganar kabilarsa ko? yasa mu muke so mu cire wani kama idan kuna magana a maganan kabila na nake ba ina maka ma kabila na kadai ko ka kora ka kori mutum a ja kusko kabila na ne ka kori an kusa ni ciyaman dina kabila na ne ai ka magana da muke ciyaman na fika kabila na ne da muke mu muna da muke ai yanzu shi ko karnukan farauta ko karnukan farauta ne ba jami'a kuke tafiyarwa ba karnukan farauta ne ba jami'a kuke tafiya jami'a tana da gundun tsarin mulki a matsayinka na sakatare ka koma ka je ka nemi constitution na jam'iyya akwai hanyoyin da ake bi in ana zargin dan jam'iyya ya yi laifi akwai hanyar da ake bi a doka na jam'iyya to ina zuwa ina zuwa alhaji adamu alhaji abubakar karasa eh, abin da ka so ka fara faɗa alhaji adamu yawa shine kamar maganar da yake yi shi ya san ka'idojin yadda jam'iyya ta sa idan aka yi rubuto a zargi a kanka jam'iyya ta kan kafa kwamiti na ladattarwa a kirawo ka shi ma an kirawo su su zo su kare kansu a to zan tambaye ka wani magana kake faɗa ne kun rushe mu da wata uku kuka kafa kwamiti ka je ka nemi constitution na jam'iyya kana sakataren jam'iyya ba san ka san abin da jam'iyya ce magana kai ba ka rushe mutum wajen wata biyu ko uku sannan ka kafa mar kwamiti ka daura mutum ka kai shi mm. gidan fursuna sannan ka zo ka ce za ka yi mar shari'a yana gidan fursuna ka je ka nemi ah. constitution na APC ka bani kunya kana sakataren ah, jam'iyya me yasa ka je gaban kwamiti dokan jam'iyya ba wallahi ka je ka bani kunya ka je ka nemi constitution na jam'iyya bayan kun eh? kore mu sama da wata ɗaya ko biyu kafin kuka kafa kwamiti wani adalci eh? kuke da shi da za ku yi wa mutane bayan kun kore su wata biyu sannan kuka kafa kwamiti me kake faɗa ne ka je gaban je gaba ko ba magana akai an baka takarda an ce an kore ka a'a gashi ya fita a jarida excel Excel ka je ka nemi malaman Excel ka je ka nemi malaman turanci ko kuma maganar da ake ne da za a kira da aka kira ka da aka kira ka ba takarda aka aika ba ba an rushe mu an kore mu bayan wata biyu aka rubuta aka ce jam'iyya tana neman mu a matsayin mu na 'ya'yan jam'iyya masu bin dokan jam'iyya mun je gaban kwamiti ciyaman na kwamiti ya ce tsakani da Allah ga zargi an ce wai na ce to tambayan da zan yi wa ciyaman na kwamiti in zargi ne waye yake zargin namu babu kawo evidences da wani ya zo da zargi musamman ne zargin namu babu ya ce kai dai wannan dai an kira ku yi haka haka na ce to gaskiyan magana kun riga kun kore mu da wata biyu wannan kiran na ansa a matsayina na dan jam'iyya mai biyayya ne ma da bai kamata yanzu ba amma kai musulmi ne ce shi musulmi ne mustafa kai musulmi ne eh na ce to ga alkur'ani ni zan gaya ma tsakanin da Allah na ce mar wallahi ban yi antifati ba wallahi ban yi antifati ba na zaɓi gwamna na zaɓi sanata har na cire musu projecto na ranar da na yi zabe na dauki duk bullet paper na na nuna a duniya sun gani na je da to ina ina zuwa alhaji da to na je alhaji da ina zuwa minti da mu je alhaji abubakar yanzu kaji da kansa ya ce maka ya je gaban kwamiti kaga ai an ba shi dama ya kare kansa kwamiti suka rubuto wa executive cewa wannan gaskiya ne sun yi antifati shi da yake maganar gwamna gaidan gwamna gaidan shi ya matsa kora ne hukuncin su ya kamata gwamna gaidan shi ya matsa ya yi prevailing ya ce tun da wannan lokaci ɗaya ne a rage gusu shi ne aka ba su dakatarwa amma kaga ya dawo yana zagin ya dawo yana magana kan gwamna ranar da ciyama na jam'iyya ya fita gidan rediyo ya ce an dakatar da mu daga jam'iyya an dakatar da mu daga esko na jam'iyya mun rubuta wasiƙa muna da kundin tsarin mulki ni sakatare ne na jam'iyya na san abin da nake mun ɗauki mun rubuta a jam'iyya mun tura muku muka ce abin da kuka yi ba ku yi daidai ba ba ku bi doka ba ba ku yi akan ka'ida ba saboda haka har yau mu ne mu ne shugabannin jam'iyya na Fortiskun Local Government ba ku rubuta mana respond ba mun kuma rubuta kofi mun rubuta a North East Zonal Vice Chairman muna bin constitution na amma amma alaja da alaja da ɗaya daga cikin bari in tambaye ka ina ina zuwa eh, eh. bari in tambaye ka ɗaya daga cikin zargin da ake muku ku kai alaja Adamu din naku bangare da da ke jayayya da gwamnati shine cewa kun cika rena shi gwamnan da mutanen da ke zagaye da shi haka ne kun rena shi ni a ai mu ne muke kuma mu ne ko muke da da'a gwamna mu muke mar da'a shugabanci din Allah ya baka koya kake dole a mutunta ka a bika To. Tun daga dewan tun gwamna yana difiti gamna yana difiti gamna Allah ji kan mamman Ali tun yana difiti gamna mu muna da settin har Allah ya karbi ran mamman Ali ya karbi gwamna ba mu taba nuna mar kiyayya ko reni ko wani abu ba. Amma daga dukkan alamu daga bakin mutanen da ya sa su suke nema a yi amfani da su. Ciyaman na fati tilare da bakin shi na ce maka ya faɗa ya ce gwamna ya sa a kori mutane shi kuma ko yanzu yawa yawa na so in ji abin da alhaji abubakar zai ce ka ina zuwa alhaji da alhaji abubakar ina ina gaskiya wannan alhaji abubakar eh, eh, karo na biyu kenan alhaji adamu yana cewa um, shugaban jam'iyyar nan shi ya ce ku je a je a kore wannan mutane din haka ne To a gaishe ku. To sai makon gobe Allah kan mu za mu dawo mu ji amsar wannan tambayar na ainihin kowa ya ce a koli wa'annan mutane. Ha kuma za mu taɓa maganar raɗe-raɗen da wasu ke yi na cewa wai ana ma nema a cire shi kansa mataimakin gwamnan jihar ta Yobe wanda ɗan zambi ne kuma ma tsohon gwamnan jihar Marigayi Mamman Ali. yanzu muna son mu yi godiya ga bakin namu wato abubakar salihu bakabe da adamu yaro potiskon da kuma musamman wakilin mahasan mai na kaina da ya taimaka mana muka haɗa muku wannan shirin a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwato a washington dc to kafin mai sallama ga takaitattun labarai masu neman jam'iyyinsu su tsaye da su takarar shugabancin amurka sun yi kokarin mai da hankali kan kungiyoyin 'yan tsiraru da suke da muhimmanci a harkokin siyasar kasar da suka hada da amurkawa baƙaƙen fata da Spaniyawa da Amurkawa 'yan asalin ƙasar Asiya. Sai dai wani rukuni da aka bari baya shine Amurkawa na asali da ake kira Native Americans. Rashin mai da hankali kan wannan rukunin Amurkawan ba sabon abu bane a zaben shugaban ƙasar sabili da dalilai da dama. Na farko dai ba su da yawa idan aka kwatanta su da adadin al'ummar ƙasar Amurkan. Banda haka kuma ba su cika fita zaɓe kamar sauran rukunin tserarrun ba. haka kuma galibi suna jihohin da ba a ɗauka da muhimmanci a zaben tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa sai dai matsalolin da amurkawan na asali ke fuskanta suna da yawa sosai sau da dama ma sukan fi waɗanda waɗansu rukunin suke fuskanta tsanani shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ba da umarnin janye dakarun ƙasa daga syria yayin da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta wani sabon zaman tattaunawa wanzar da zaman lafiya na syria Ma sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan, to amma idan Allah ya yarda za mu sake dawowa da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya domin gabatar muku da wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa